الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليك... أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أنزل القرآن وجعله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه هو الفصل وليس بالحزل وهو, وهو قول الله المبين وصراطه المستقيم أعظم آية أنزلها الله تعالى على الأنبياء ما من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر وإنما الذي أوتيته كتاب الله وإنما الذي أوتيته وحي يوحى وحي يتلى أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم تقوم فيه الأشهاد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين المنزل عليه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين كما ذكر ذلك رب العزة والجلال في محكم التنزيل عباد الله فاعلموا أن الله قد من عليكم بكتاب الله من عليكم بكتاب لا يغسله الماء كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هي معجزة رسول الله صل... هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل وليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن دعا إلى غيره أضله الله هو الفصل وليس بالهزل هو الوحي هو هو هو الوحي الصادق وهو الحبل المتين وهو الصراط المستقيم لا تنقضي عجائبه وهو الذي لما سمعته الجن لم تنتهي حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فلا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم جعل الله هذا القرآن ذكرا لهذا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولأمته وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون والذكر والشرف شرف الله تعالى شرف الله تعالى شرفنا الله تعالى معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وجعله كتابا مباركا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهذه البركة تظهر في هذه الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبور وعند الحشر والنشر وعند المرور على الصراط وعند دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله وأهل القرآن هم أهل الله قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله, إن لله في الناس أهلين قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فتمسكوا بكتاب الله وأكرموا أهل القرآن ولضوا به ولا تهجروه وقد قال صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى في محكم التنزيل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فمن ترك قراءة القرآن فقد هجره ومن عادى أهل القرآن فقد هجره ومن حارب تعليم القرآن فقد هجره وإن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به الآخرين كما قال عمر رضي الله عنه راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما قال أبو بكر الرازي صاحب تفسير القرآن العظيم التفسير الكبير لقد اشتغلت بشتى فنون العلم فما رأيت فنا مباركا نفعني الله تعالى به مثل اشتغالي بالقرآن وقال الألوسي المفسر إن الله صدق, صدق في قوله في قوله أن هذا القرآن مبارك أن هذا القرآن مبارك قال لقد رأينا بركة هذا القرآن في هذه الحياة الدنيا ونحن نرجو أن الذي ادخره الله تعالى لنا في الآخرة خير وأفضل فهكذا على مر الدهور رفع الله تعالى المنتصبين للقرآن في هذه الحياة الدنيا ومن تركه وهجره وحاربه فإن الله تعالى يضعه كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ومن يهن الله فما, فما له من مكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ومسلمين جزء الله جل وعلا كما يند الله يمن وسيا دجنس أورنسا wasiya irin ta Allah babu kamata sannan jawo hankalin da ke cikin wannan huduba shine akan alkur'ani da matsayinsa a cikin rayuwar mu mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi mu'jiza a gare shi aya wadda ta fi kowace aya da Allah ya ba mu annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi face Allah ya ba shi aya da take sanya bayin mutane su imani da shi abinda ni Allah ya bani shine wahayi da ake wahayin sai zuwa gare ni don haka ina kaunan na zamanto na fi su yawan mabiya don haka har a yanzu har Allah al'amarinsa ya sauka ba za a gushe ba ana samun mutane suna shiryuwa da alkur'ani suna shiga musulunci albarkar hasken alkur'ani Allah ya kira shi sunaye masu tarin yawa masu nuna matsayinsa daga cikin sunayen alkur'ani ya kira shi ruhi wato mai bada da rayuwa alkur'ani shine mai bada rayuwa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin wanda yake karanta alkur'ani da wanda baya karanta shi kamar misalin rayayye ne da matacce to alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi domin ya zamanto shi ne ɗaukaka ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumik shi alkur'ani ɗaukaka ne a gare ka da kai da mutanenka kuma allah ya ce mun saukar da littafi a gare ku wanda a cikinsa akwai ɗaukaka a gare ku saboda haka mabuɗin ɗaukakarmu da abin da zai ba mu ɗaukaka mu al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne alƙur'ani don haka mai riƙo da shi ƙamƙam mu tsare shi allah maɗaukacin sarki ya sanya shi alƙur'ani ya sanya shi littafi ne albarka albarkarsa tana bayyana a wannan rayuwa albarkarsa tana bayyana yayin mutuwar mutum albarkarsa tana bayyana yayin da aka sa shi a cikin kabari albarkarsa tana bayyana yayin da ya tashi daga kabari a filin tashin alkiyama da akan sirat da lokacin shiga aljanna nususu sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan albarkarsa a duniya tana da yawa daga ciki wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake misalin wanda ke karatun alkur'ani da wanda baya karatunsa kamar misalin rayayye ne da matacce bambanci tsakanin rayayye da matacce ya isa bambanci to shine bambancin wanda yake karanta alkur'ani da wanda baya karanta alkur'ani wannan alherinsa ne a nan duniya daga cikin alherinsa a wannan duniya shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Usman bin Affan cewar khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda duk yafi ku alkhairi shine wanda ya koyi alkur'ani ya kuma koyar da shi abu abdurrahman sulami wanda ya ruwaito wannan hadisin daga sayyidina usman ya ce, babu abin da ya zaunar da ni a ƙarƙashin wannan al'amudi ina zaune a wannan bigiran illa wannan hadisin wato domin ya zamanto fiyayyen al'umma ya zauna a wannan waje sama da shekara arba'in akan sariya ba abin da yake sai karantar da mutane alkur'ani tun zamanin sayyidina usman har zamanin hajjaj ibn yusuf ƙarshen zamanin sayyidina usman da farkon zamanin hajjaj shekara 38 da watanni to sama da haka abu abdurrahman sulami ya zauna saboda wannan hadisin wanda ya zamanto shine ya mayar da rayuwarsa yadda take don haka dukkan riwayoyin alkur'ani da zaka ji na alkur'ani isnadin su sai ya cike da Abu Abdurrahman Sulami ya ɗauki karatun alqur'ani daga wajen sayyidina Usman da Abdullahi bin Mas'ud da sayyidina Ali ibn Abi Talib to haka ya wannan yana daga cikin alkhairi da albarkar alqur'ani shi yasa aka samu wato manyan malamai irin su Abubakar Razi balimi ne wanda yake mutafanni ne mai ilimin falsafa da ilimi daban-daban ya ce na shiga cikin ilimi na kutsa wajen hidimar ilimi fanni-fanni daban-daban ban taɓa samun alkhairi da albarka ba irin alheri da albarkar da na samu a shagaltuwa da ne da fannin alkur'ani al'alusi malamin tafsiri ya ce allah ya yi gaskiya duk wanda ya rike alkur'ani zai ga albarka a rayuwarsa ya ce na ga albarka a wannan rayuwar ta duniya saboda hidimar da nema alkur'ani kuma ina fata ranar alkiyama abinda Allah ya tattar abinda Allah ya tattara min yafi nan yayin mutuwar mutum alkur'ani zai zamanto mai ceto a gare shi da a cikin kabarinsa shi yasa aka ruwaito daga hadisin Abdullahi bin Mas'ud cewa yayin da mutum yake cikin kabari idan masu fitinar kabari suka zo masa da fitina ta kafarsa sai a hana shi in suka zo ta kansa sai wani abu ya zo ya hana su suka ce kai menene wannan da kake hana mu yace ni suratul ni ne suratul mulk da yake karanta ta tabarakan ladhi bi yadihi mulk shi yasa abdullahi bin mas'ud yace mun kasance mu sahabbai muna kiranta wannan sura almunjiya mai tsirtarwa daga azabar kabari kuma haka Alkur'ani zai zamanto abin wato abokin zama a cikin kabari yayin da mutum ya kasance a cikin karatunsa abinda zai ɗebe masa kewa shine alkur'ani idan ka tuna gayar rayuwarka shekara saba'in shekara tamanin amma zaman kabari da za ka yi allah ne kaɗai ya san tsawonsa aƙallan zaman kabari da mutum zai yi wanda aka yi musu tashin alƙiyama kwana shekara arba'in to ina kuma ga waɗanda za su yi shekaru ɗaruruwa a cikin kabari to abin da zai zamanto ma mutum ɗebewar hasu kyawawan ayyukansa wanda daga ciki karatun alkur'ani alkur'ani albarkarsa tana bayyana lokacin tashin alkiyama in an tashi a filin tashin alkiyama kamar yadda ya zo a hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ta'ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkur'ani zai ce ma Allah Allah kai masa ƙari sai Allah ya sa a tufatar da shi da kyawawan tufafi sai ya ce a ƙare sai ya ce Allah ka ƙara masa sai a sa masa wani kambu wanda ya fi duniya ima a kansa sai ce to Allah ka yarda da shi babu wani abu sama da yardarka to wanda Allah ya rubuta masa yardarsa a filin tashin alkiyama wannan ya aminta sannan zai zo yana ceto kamar yadda azumi yake yi zai zo zai ceci wanda ya karanta shi zai je gaban Allah ya ce ya Allah na hana shi bacci na hana shi jin daɗi Allah ka ni cetonsa Allah ya bashi cetonsa to wannan albarkar alkur'ani kenan a cikin aljanna matsayin mutum gwargwadon abin da yake yi na karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ce ma makarancin alkur'ani ka yi karatu ka rinka tattakawa mataki-mataki na ɗaukaka ƙarshen matsayin da za ka tsaya shi ne ƙarshen ayar da kake karantawa irin karatunka na alƙur'ani a nan kana karantawa allah yana kiyaye shi wannan karatun zai bayyana gare ka a cikin aljanna wanda shi ne zai tabbatar da matsayinka a cikin aljanna duk wannan yana daga cikin albarkar Alƙur'ani. yana daga cikin albarkar Alƙur'ani cewa ba za ta tsaya akan wanda yake karantawa ba hatta iyayensa ko da ba su karanta alkur'ani ba sai sun samu wannan albarkar an ruwaito kamar yadda ya zo a cikin sunanin na za'i da isradi kyakkyawa za a zo da iyaye uba da uwa sai a musu tufa tufa mai kima wadda take set je sama da ƙasa ɗaya ta fi duniya da abin da ke cikin ta kima sannan a sanya musu kambu a kan kansu wanda zai tantance shi a filin tashin alkiyama sai su ce ya Allah me yasa ake mana wannan sai ce saboda karatun da ɗanku ya yi na alkur'ani saboda haka mu kula da wannan littafi shine ne mu wanda di ya dauka wanda bi ya Allah madaukakin sarki yana girmama mutane ya ɗaukaka darajarsu da alkur'ani kuma yana tozarta waɗansu da shi in suka bar shi suka tozarta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi yace yace ya yace manzo ya ce ya ubangiji na mutane sun dauki wannan alqur'ani abin kauracewa to kada mu kaurace ma alqur'ani wanda ya tozarta shi Allah zai tozarta shi duk wanda Allah ya tozarta shi babu mai girbo duk wanda Allah ya kunyata shi babu mai darasawa a gare shi mu kula da alqur'ani mu koyi karatun sa mu rike shi ya zamanto mana shine zikirinmu shine afdalus zikir shine zikirin da ya fi komai daraja mu ruko da koyar da shi da koyansa da koyar da shi mu taimaki masu koyar da shi domin su ne fiyayyen al'umma wanda suka zamanto sun fi kowa a cikin wannan al'umma su ne masu koyar da alkur'ani manzan Allah imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace babu shakka waɗanda suke karantar da alkur'ani da masu karatunsa a cikin al'umma babu waɗanda suka cancanci a kyautata musu irinsu don haka ne a tarihin musulunci aka rinka yin wakafi domin kula da makarantun alkur'ani aka rinka yin wakafi domin kula da makarantan alkur'ani da malaman alkur'ani da ɗaliban alkur'ani ko a yanzu an yi wakafi iri-iri sarkin maka Allah ya ji kan sarkin saudiya magabaci Allah ya ji kansa sarki abdullahi ibn abdul aziz al saud fili kasa bayar mai tsada a waje wanda yake mai kima a garin madina eka dubu goma hekta dubu goma ya bayar ga jam'iyyar da take kula da halakoki na karatun alkur'ani a masallatai ya mayar da ita wakafi domin ya amfana yayin da yake cikin kabarinsa domin wannan ta daga cikin sadaqatul jariya kuma Allah ya yi gaskiya haka zalika mutane suka rinka tattara dukiya domin su kula da inda ake karatun alkur'ani don haka makarantun da muke da su na alkur'ani makarantun da muke da su na allo da waɗanda suke a masallatai da waɗanda suke a unguwanni yana daga cikin abin da muka gada na ɗaukakar da Allah ya yi ma wannan al'umma babu waɗanda za su yi musu gata irin mu musulmi don haka mu kafa auƙaf mu yi sadaka ko zakka mu rinka kula da makarantar alƙur'ani da ɗaliban alƙur'ani domin wanda ya taimaka musu ya taimaka a kan wa taƙwa mu kiyayi tozarta su mu kiyayi wulakanta su abinda suke da shi na rauni mu inganta shi mu gyara shi abinda suke yi na riko da alkur'ani da karantar da shi da suke yi ijewar bala'i ne ga al'umma kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu cewar Allah yana ije azaba daga al'umma albarkar karatun yara da alkur'ani saboda haka idan muka yaki idan muka sake da riko da wannan ba mu tsaya mun tallafa mu sha'anin karatun alkur'ani mun inganta shi mun gyara shi mun taimaki makarantarsa ba to mun zamanto masu ƙaurace mu alkur'ani wanda kuma duk ya ƙaurace ma alkur'ani Allah zai tozarta shi sayyidina Umar abin da yasa ya faɗi wannan hadisin an gaya masa ne cewa wane ne sarki a gari kaza aka ce wane yace balarabe ne ko kuwa bawa ne wanda ya sami yanci aka ce yana cikin bayi da suka sami yanci baya cikin kabilun larabawa ko ina ya tambaya sai a ce masa bawa ne wanda ya sami yanci sai ce hakika annabin ku yayi gaskiya Allah yana dauka in yace ya aka ya samu wannan matsayi sai a ce ai ya karanta ya ya haddace sura kaza da kaza da kaza da kaza sai ce hakika annabin ku yayi gaskiya Allah yana ta Allah yana ɗaukaka mutane da daraja albarkar wannan alkur'ani kuma Allah yana tozarta waɗansu sakamakon ƙaurace ma wannan alkur'ani saboda ka kada mu zamanto waɗanda Allah zai tozarta su saboda mun yaƙi saboda mun ƙi hidima ga alkur'ani mun tozarta shi ko mun tozarta ahalinsa mu zamanto masu taimake keniya da juna akan ayyuka akan inganta abin da Allah ya ce shine daukakar mu ba mu da abin da ba mu da abin da ya fi shi wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala an nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا ونجنا من الغم إنك تنجي المؤمنين اللهم ارحمنا ونجنا من هذا الوباء واكشف عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث أسقنا غيثا مغيثا بدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله